قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما يا كي وانا منزو ka ce wa kafirai masu dogewa Ubangiji na bai damu da ku ba, saboda wani amfani da zai samu in kun yi masa biyayya, ba don yana da wasu bayi waɗanda ba sa kiran wani wanda ba shi ba, kuma ba sa roƙon wani, ba don su ba, da bai damu da ku ba, hakika kun ƙaryata manzo cikin abin da ya zo muku da shi daga wurin Ubangijinku, kuma tabbas sakamakon karyatawa zai lizamce ku.